Matasan masu zanga-zangar sun fito ne rirriƙe da alluna da kwalaye masu ɗauke da saƙonnin nuna gajiyawa da kai hare-hare da kisan kiyashi da kuma yawaitar satar mutane domin karɓar kuɗin fansa da ya ƙici ya cinyewa a jihar ta Zamfara. Baya ga zagayawa a manyan titunan birnin Gusau, 'yan zanga-zangar sun yada zango a majalisar dokokin jihar inda suka gabatar da koken nasu. Dr. Suleiman Sha'abu Shinkafi jami'i ne na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a jihar ta Zamfara yana kuma cikin jagororin zanga-zangar ta Lumana. Mun kira wannan gangami na zanga-zanga ta Lumana a birnin Gusau don mu nuna ma duniya cewa irin kashe-kashen da aka yi mana ya yi yawa ya kamata gwamnati su ɗauki mataki in ba za ta iya ɗaukan mataki ba to ya kamata ta sauka ta ba masu iya ɗaukan mataki su yi kuma muna kira ga shugaban kasa mu kan mun gaji kura ta kai bango yan uwanmu ana halaka su ba su da ikon zuwa gona ga lokacin damuna ya zo sai a zo a kashe su ko kuma a je a same su gidajensu a kashe su gwamnati da take da haƙƙin da za ta taimaka musu da kula da dukiyoyinsu da rayuwarmu ba su iya yin komi kuma muna kira da shugaban ƙasa ya kafa dokar ta ɓaci a zamfara duk duniya su sani da cewa wannan kisan da aka yi duk najeriya babu inda ake kisan kai irin zamfara state domin barayin na an san inda suke kuma an ki tafiya a yi maganin su to sai dai da na tuntubi kwamishinan watsa labarai da jin daɗin jama'a na jihar sanda muhammad dan jare cewa ya yi ba wannan ne mafita ga matsalar tsaro da ke addabar jihar ba to tun da har suka yi to suka yi wannan zanga-zanga ta ba su gamsu ba abin ya kamata su yi ma zamfara state wannan zanga-zanga sai daga su ga su tsaya nan zamfara kurun domin ba gwamnati ɗaya kan yi ba don gwamnati bai yi don ba shi ke da 'yan sanda ba shi ke da sojoji ba su wuce har abuja su yi ta amma mu abin da muke so duk wani mai kishin zamfara ga wanga harka ya ba gwamnatin jiha shawarorin da za mu ɗauka wanga abu ya ƙare inda za a ta yi a ta yi a ta yi zanga-zanga in ko ko ai gwamnati ta yi ta abu ta yi ta abu in dai ba ƙare shi ba hankalinmu bai kwanta su ma hankalinsu bai kwanta gwamnati tana cewa tana ɗaukar matakai to amma su masu zanga-zangar suna ganin ba wani tasiri da hakan ya yi sai ma karuwa da lamarin ke yi ba abin mamaki ba ne yanzu ba ga uh, um, kaduna sai zama birnin gwari ai yanayin yanayin area mu ne dajin da aggare mu shi yasa ba a yi musu komi ga halin yanzu amma abin da muke cewa firar gama ɗaya ka shigowa da mayan mayan mukamai na yaƙi ta yaƙe su a lahiya ba su gaman ba. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton dai masu zanga-zangar sun tunkari fadar gwamnatin jihar a garin na Gusau domin gabatar da korafin nasu. Wannan lamari na zuwa ne wata ɗaya bayan da gwamnatin jihar ta bai wa jami'an tsaro umarnin kawar da duk wanda aka same shi da bindiga ba bisa ka'ida ba a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta ce ta tura karin jami'an soji domin yakar 'yan bindiga a jihar ta zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria